أنت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا من كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا, في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعمل بكتابك اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وزرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعده ta bismillahir rahmanir rahim babu nahi anan ya hati wa nadab wato baban bayana hana iya kuka a daga sauti wannan da kidan ayyukan matacce cewa wanda a da lura mu mai mana kaza mai mana kaza ya mutu to an yi hali ga irin wa'annan abubuwa amma dai ya halitta mutum ya zubar da hawaye idan matsala ta same shi ya halitta ya zubar da hawaye don ya ji saukin damuwa saboda hawaye in an ka zubar da su to ana samun sauƙin damuwa akhbarana abdulwahid ibn ahmad al-malihi akhbarana ahmad ibn abdullah al-aimi akhbarana muhammad ibn yusuf haddathana muhammad ibn isma'il haddathana umar ibn hafs haddathana abi haddathana al-amash ana abdullah ibn murrah ana abin na'an an abdullahi Ibn murra an abin na abin maisur wato an maisur maisur masarufi kenan an masarufi ana abdullahi radiyallahu anhu abdullahi radiyallahu anhu kala ya ce قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من rauda wanda aka wa mutuwa yayi ta kuka yana ta bugun koma tunai kama da al'ada gargajiya take lokacin kamin zuwa musulunci to wanda ya haka nan bai tare da mu wa shaqal juba haka nan wanda ya dora tsagi riga ta yana kece tawahi ne bi ohane rayuwa ta yayi shi ma gare ya mutu to shi ma annabi ya ce wannan shi ma bai tare da mu wato shi ma bai tare da annabi sallallahu alaihi sallam. wada bi da'awal jahiliya <clears throat> kuma yayi addu'a da addu'a jahiliya addu'o'in jahiliya kuma irin kukan nan wai shi Allah wai shi kai ne da kuma addu'o'i irin addu'o'in jahiliya irin waɗanda sarkawa sarkawan ruwa wato sarakuna masu wanda aka ce wani shi a sarkin ruwa ko a ce wa wani sarkin hawa ko a ce wa wani sarkin masassaka ko wa wani sarkin yan tauri duk irin waɗannan addu'o'i addu'o'in jahiliya na duk sunaya aljannu na aka haɗa musu ba ayoyin ba ne, ko ba sunna ce to wanda ka addu'a da irin wannan addu'a ta jahiliya ba ya tare da mu saboda haka wajibi ga mutum ya nisanci irin wa'annan duk sarautoci irin wa'annan na gargajiya da aka bayawa a da suna da irin wa'annan har da sarkin abin nan maɗonka da sarkin masu wata wa'anda ka takalmin wata duk suna da addu'o'i da sarkin mazara kun san duk suna da sarakuna mazara wanda a don mazari ko wani iri masu sana'a ta shi a sarkinsu to da ire-iren wannan sarauta addu'o'insu don addu'o'in jahiliya na suka yi to irin wannan addu'a duk wanda ya addu'o'in jahiliya irin wannan addu'o'i annabi ya ce bai tare da mu wato addinin sa daban namu daban hada hadithu muttafaqun ala sahihi wannan hadisi ne da bukhari da muslim suka yi tafaki ga inganci ne wa kharajahu muslim kuma sahih muslim ya fitar da wannan hadisi an usman bin abi shayba an jarira an al-amash akhbarana ibn abd al-qahir akhbarana abd al-ghafiri ibn muhammad akhbarana muhammad ibn isa حدثنا ibrahim ibn muhammad ibn سفيان حدثنا muslim ibn hajjaj حدثنا إسحاق ibn منصور akhbarana hayyanu ابن هيان ابن هلال حدثنا أبان حدثنا يحيى أن ابن أن زيدا حدثه يحيى يتي زيد يا باشا حديثي يتي مي أن أبا سلام حدثه شي كما أبو سلام يا باشا حديثي أن أبا مالك على أشعري حدثه شيئا أبو مالك على أشعري يا غير مثلا annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kala hakika annabi ya ce arba'un fi ummati abubuwa hudu cikin al'ummata min amrul jahiliya suna cikin al'amuran jahiliya su wayanna abubuwa guda hudu suna nan cikin al'ummata yanzu ana yi amma dai suna cikin al'amuran jahiliya la na hunna yan jahiliya ba su bari su al-fakhru fil ahsab wato alfahari ga ayyukan kirki na uba a mu ɗayan wane muke wane shine mujaddadi wane shine alhajin nan mai taimako wane shine babban mallamin nan wane shine sarkin nan da ya shahara da ayyuka alheri yin alfahari da ayyukan uwaye to annabi ya ce wannan al'amarin jahiliya ne sannan wa ɗanu fil suka ga nasaba mutum ya yi abin kwarai sai a ce je wa ne wai shi zai abin nan 'dan gidan wa da na kakansu ga abin da ya ga abin da ya yi a bata aiki ne saboda aikin da kaka ne ya yi mara kyau sai a bata aiki ne don wannan shi ma jahiliya ne kamar wadda kuke jin ta dawo yanzu cikin al'umma yan midiya za ku ji an ida su su yi ta bacin wani suna haɗa abin da kakanni ne sun ka wanda kaka ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza baba ne ma yi kaza ai abin nan la yusalu amma ya fa'alu ai ba a tambaya ce ga abin da ya aikata wa hun yusalu kuma su ko an ce tilka ummatul laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum saboda haka kun ga wa kowa da nashi bai kamata a ɓaci wani saboda aikin wani ba to wannan duk jahiliya ta shi yasa kun ga yaren yan siyasa ana ba su kuɗi su ta bakin abun mutum wani bai kusa uba ne ya yi wasu abubuwa bai kuɗin ba don ba ya da ba sai a yi ta zafar abin da uba ne lori a shekara hamsin da sun kawo shi bai ko da labari ne ko a ja wani kaka na shekara ɗari da sun wuce, an samu wani bakin tsoho ya ba su bayani to irin wa'annan aikin jahiliya na duk wanda kun ka je na wannan ɗan jahiliya ne wala istisqa bin najumi da neman ruwa da tauraru a iwaka da bangayi sarfa da abin da ya kama da ire-iren wa'annan tauraru da 'yan jahiliya ka kira iyawa cewa tauraru kaza ba ta ruwa da yawa tauraru kaza tana ruwa amma dai tsakiya amma kun ga tauraru kaza in ta kama to daɗa ruwa da shi kenan to irin wannan shi ma aikin 'yan jahiliya ne na hudu wanne ya hatu daga murya da kuka 'yan wa mutum mutuwa ya ta kallowa a mai mutuwa duka waɗanda ayyukan jahiliya ne kuma Waƙala ƙala hadisin ya ci "Anna hatu mace mai ɗaga murya da kuka ko rai mai ɗaga murya da kuka idan lamta tun ƙabla mauti ha idan dai ba ta tuba kamin ta mutu ba duk wanda ka ɗaga murya da kuka ya aka yi mutuwa idan dai wannan rai ɗin ba ta tuba ba mai yau malƙiya mace ranar kiyama za a tsaishe ta wa alaiha sirbalin min kadira akwai akwai wani abin da eh, riga na bakin karhi karyan darma wa dir'un da wani sulke min jarabi na wani karhi wato aljarab za a hada su shi za a yi mata riga da su a yi ta babbaka ta cikin jahannama da wa'annan karuwa ne masu rikon zahi kwarai su larabawa sun san su aka ce to shi za a yi musu riga da shi da mayahi saboda haka in an yi muku mutuwa ku zubar da hawaye amma dai kada ku daga sauci da kuka kuma duk wani dan uwan ku da ya daga sauci da kuka ku tsawace shi ku ci ya bari in dai kuka tsawace shi kun yi abin da ya kamata ku yi ya yi da'a ko kai ya yi da'a wannan dai ba aikin kuna ba Allah ka sa shi da'a kai dai abin da aikin ka kai abin da an ka saka to kai magana wani ku ba kuka daga mai gare ku kai haka bai da kyau to in ma ya saurara in ma ya yi maka wani tawili don ba yi an kawo mutuwa ba a inda ubanka na ya mutu ba ka cewa haka nan da abin da ya kama da wannan kakka damu da su kafin ba dai abin da shari'a ta saka kayi ba to kai ka gama aikinka fayin naka in ballaktahun da a wa mun maula fayin naka jadihu fayan naka kai in ballakta wa in dai ka a musu wannan sakon kan faɗa musu abin da daidai to a da uzurinsu ya walakanta ba su da hujja wajen Allah ya kaka kai mai faɗi kake masaƙi himun maula wanda ka shayar da wannan magana cikin zuciyarsu ka shiga maula Allah ke nan fayin naka hotu kai mai bayyanawa kake kuma ka bayyana iyaka kake nan hadha hadisun sahihun wannan hadisi hadisi ne sahihi sahihu muslim ya rawaito shi fil janaizi inji abdul baqi akhbarana ahmad bin abdullah salihi akhbarana abubakar wato ibn hasan al-hiyari حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني حدثنا أحمد بن حازم بن أبي بن جرزة أخبرنا محمد بن إمران بن أبي ليلى حدثنا أبي إمران بن محمد عن أبيه عن أدائه عن جابر أخبرني عبد الرحمن بن عوف جابر رضي الله عنه يتي Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu ya gaya mai kala ya ce masa kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma na haitu fil bukai innama na haitu anan nauyi ni ba hana ayi kuka in an kai mutuwa ba daga murya ne hana annabi ya ce ni ba hana kowa yayi kuka mutuwa ba ni ba hana ba hana annahu na yi hani ne game da ɗaga abin nan daga murya da kuka wannan kan na yi hani gare ta amma dai in ba ita ba kuka dai annabi ya ce ban yi hani gare ba na gaya muku dalilin da yasa ba a hana kuka wato yana sauƙaƙa abubuwa zogi wannan mutum ka ji in yayi hawayen son ka zubo to ya zube wannan hawayen wannan bakin ciki to yana jin sauƙi. wa gada saha ana bi Musa hadisi ya inganta daga Abu Musa radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bari'un min as-salika lalle manzo Allah yayi bara'a daga as-salika mace ko rai wadda aka wa mutuwa ta rika daga miriya da kai tana kyandowa to annabi yayi bara'a da ita babu ruwa ne da ita kuma da babu ruwan da shi wal halika da wanda ka aske kai Harai wadda ya yi mata mutuwa sai ta yi aski da kaga mata sun yi wata kwabo kakkatan ba wai mutuwa an kai musu to wadda duka irin wannan annabi ya yi bara'a da ita wa da mai tsage tawahi ne da kaga mutum da ya ji sabo amma da an yaƙi shi an yage rigar yana tafiya cikin ragga ya mai shi ta ragga da ƙarfi da yaji wai alama ce wadda ka nuna an yi mai mutuwa to annabi ba ya tare da duk waɗanda guda uku gaba ɗaya fasalika hiyar rafi'atu sautaha ya an ce salika wadda ka ɗaga miryanta bilbuka'i da kuka wannan da da kyallowa wa juzu da sini a salika wato ana cewa salika da sini wa min qawluhu subhanahu wa ta'ala a bi alsinatin hidadin salakukum ai jaharu fikum bi su'i za su bayyana game da ku wajen suka da su'i da maganganu mara kyau min ƙaule na magana wasalqu as-sautu shadid ya ance ce as wato daga murya sauti mai ƙarfi kwarai wa yajuzu an takuna allati talqimu wajaha kuma yana halitta ita asalika ita ce wadda kamarin kumatunta in ayi mata mutuwa wato allati tandamu waje wadda kamarin huskarta yuqalu ana cewa wato salakahu bisaudi ayi na za a jildahu yayi mai bulala sai da fata sai ta tashi wal halika ya an ce alhalika allati ta tahliqu sha'raha wadda ka aski gashin kanta lokacin mutuwa wa shaqa ya an ce ashaka kuma allati tashqa sauba wadda ka tsage ta wayan ta ce zuwa ai mata mutuwa duka wadanga babu ruwan annabi da su kamar wadda babu ruwan su da annabi wa kana hasan wa ibn sirin da hasan da ibn sirina sun kasance yattabi'an al-janaza wato yattabi'an al-janaza suna bin janaza in an doko gawa suna biyo ta allati fiha nauhu wadda akwai masu kuka tare da gawat to idan wa'anna Hassan wabn Sirin idan suka ga wannan gawa da aka dauko yan uwanta na biye da ita suna kuka sai su biyo su yan hayani anan nauji suna yin hani cewa a ba kuka a baddaga miliya a bada miliya wai za a baina lam yada abin lam yada aljanaza ko da mutanen sun kibirin kuka su dai su ibn na ba su barin gawar sai su bi gawar sai su yi hankuri da abin da waɗanga mutane ka yi amma dai suna bin su tsoron hali wata baya masarukun janazatar malam masaruku ya biyo wata gawa fiya nisa'un abin na ya sahina akwai mata tare da gawa suna ɗaga miliyar da kuka fa mara da hinna ya ba da umarni ya ce matan na a shi su koma gida gawan mai gidansa ta aka ɗauko sai sun ka biyo gawa suna kuka suna ɗaga miliyar kuka sai malam masaruku ya ba da umarni cewa sai a ba su hankuri su bar abin nan kuka sun ka ƙi bari fa a mara birar da hinna sai ya ba da umarni cewa to a maishe su gida ka a ce da su suna wa kalluwa a maishe su gida fa a baina sun ka ƙi komawa gida malam masaruku ya yi duk abin da ya kamata ya yi ya ce a ba su hankuri su ba kuka an ba su sun ƙi bari ya ce to su koma gida su bari a taya turbari mai mutuwa sun ƙi bari faƙala salamun alaikum sai ya ce ma jama'a salamun alaikum ba raba shi kan jiyo ya koma wace jana'izar da bai taimake kenan kuma a wannan lokaci da ake magana babu wani malami kamata kowa na gada albarka ce mata ne sun ka hana mataccen bai samu albarka ce saboda ya gaya musu kuka bai da kyau ya ce su bari sun ƙi bari ya sa yi musu magana sun ƙi bari ya ce to in ba su bari su koma gida sun ce ba su komawa sai faƙala salamun alaikum wan saraba sai ya ce ma jama'a jama'a salamun alaikum wan saraba sai ya juya shi ka yadda ya tai zuwa haraka ce haraka bid'a ba ta ahlus sunna ba ce sai ya juya ta ya ce to kai ma haka za ka yi idan an doku gawa ana kallowa to in ana iya magana a yi musu magana idan a yi musu magana ba su bari ba to kai bari ka kabi rigarka in su ba su ba sabo ba to kai kakkara ka su ga sabo ka kabi rigarka kuma inda ka hito ko gida an kace kana yi mai addu'a samu wuri ka zanna kai mai salati guda ɗari ka ce Allah ka kai mawa da lada ne na san shi mutumin kirki ne Allah ka gafarta mai ka kai mai ladar salati ne shi nan da ya kaba sai kana tare da waɗanga ɗan kuka ba ita mutuwa a hankuri an ka sani da ita mutuwa abuna wanda yake ba a sabawa da shi don haka kowa ta sama sai ya yi hankuri ka bar kuka tun da bai da kyau daga murya da sauti kabar ta tun da bai da kyau mutuwa abu na wanda an daɗe ana yin ta shekaru aru aru an ka daɗe ana yin ta tun lokacin annabi adamu aka mutuwa lokacin da habila ya mutu tun sannan aka mutuwa amma ba a sabawa da ita don musiba ci, ba a sabo da ita don shi na aka ba da hankuri ga wanda ta sama dan uwa ne ya mutu a ce a ta ya ba shi hankuri saboda masiba ce wadda ba a sabawa da ita amma ka ce kai ba ka hankuli sai dai ka bi mutane kana ruɗe musu kunnuwa in an samu wani irin ka haka shi ma ka rasa da shi hankuli ne ya kasa hankuli shi ma ya yi kyallowar zunubi ya gama gare ka kuma karatun na shekaran jiya kun ji ne mai azaba kamar wanda za mu sake ci gaba yanzu ana wa matacce azaba da kukan da aka yi mai حدثنا أحمد بن عبد الله الصالح اخبرنا ابو نصر أحمد بن علي ابن منصور البخاري حدثنا ابو عمرو ابو عمرو محمد بن محمد بن صابر صابر البخاري حدثنا ابو محمد ابو محمد شيني حامد بن سهل بن الحارث حدثنا محمد بن حرب البصري حدثنا محمد بن ربيعة عن محمد بن الحسن بن عدية الأوفي عن أبيه عن جده عن أبي سيدنا الخدري رضي الله عنه أبو سيدنا الخدري رضي الله عنه قال ياتي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الله يلعني أن يهتا ودك ري كومتشي ودك daga murya da kuka in yayi mata mutuwa wal mustami'a da wadda ka zannawa tana sauraren ta za akwai wani abu da ke ga al'ada jahiliya wadda adda hali in mijinta ya mutu ko ɗanta ya mutu ko kananta kowanta to sai ta tara mata wai girmamawa ce ga mataccen sai ta tara mata a taro ana ta kyallowa tun da sayan an ka zanna kyallowa ɗaya kai ba a bari sai dare bayan shayi kowa ya yi gida gobe tun da sai su dawo sallama su ta kai dada abin da abba mu sani ba abinci ɗaya ta ka ba su irin wanga da kuka kawo a yanzu ko ku kuɗi ta ba su kun san kuma kun doko al'ada yanzu a in an kai mutuwa sai a yi ta kashe kaji da abinci mai rai da menara sai a kawo saboda haka talakawa da ba su da abinci suna gure Allah ya sa a mutu gida alajewa ne don sun sa akwai kayan sun kafe to kun ga wannan al'ada wadda kuka yi ba su da kyau ku bari yanta duk wanda ya zo na ya zo na yi jiwa a tashi ta gidansa ya ci abinci ai inda ba a kawo abincin nan ba a yi nan na a cika wuri dole balle an ce gidan dan siyasa an kai mutuwa shanu bane ya ce musu da raguna to wannan bai da kyau ha kakka ga awai abin kware na kai lada za ka samu gaskiya zunubin da za ka samu har da kai da kace kace abincin nan zunubin da ka samu ba ƙarami na ba E to wacce ka dawa ka kai musu to bid'a na wanda aka taimakawa kamar yanzu in hina da mata shi wanda ya mutu to ana kai ma mata ta abinci saboda ita jikinta ya mutu ba ta iya tashi ta taitawo bida ta dawo ta ba ta iyawa hmm. Iyi hmm. eh, wato iyalin jawar shi na kajinawan ga fatawa ne. Shi na neme fatawa, mata ta yin ba ta da abinci, ana yin abinci a kai mata. Ba ƙatta masu hausa bakin gida ba, ba iyali ne na wani aiko in da alhaji na nan bai kotowa wurin don bai da shi da alhaji. Amma yanzu alhaji ya mutu ya diba ya ga kaya nan, bari to yi dibi na shi. yanzu ga yan ba ku sani ba ka habbe da suka yanda an ka mutu ni wani ya to da gidanmu yana tsaye zan shiga aji makaranta sai wani dattijo ya zo muka gaisa da shi a har dattijin kirki ya so sana ya so sana sai na ga da cibi yana hawa cibi haka yana shawar cibi haka ya ce mallan shi wani gida na an kai rasuwa shi ya ga ba wani ya faɗa min wanga ni ni gari da kaina nace mai ni ban san inda an kai rasuwa ba shi yadda sai wani ya zo ni tambaye shi nace an yi rasuwa shi ya gana ya ce min faɗan ce da tizan ce ya tambaye ni wani na an kai rasuwa ya ce ya kai mallam baka sa amin da aka yi bi da shi kai inda an kai rasuwa shi yana nan ana ta kawo abinci yana ci in an jima an kawace ya tashi shi ne aka faɗa to kun ga wangani na gani da kaina ba wai faɗa min na an shi to da kai ne ya iske ni yana tambaya ta sai na ga yadda cibi da kiyar duk yana shirya ka. wai inda an kai rasuwa ya bada don ba kowa aka ba cibi ba to da cibi ne ya taho to duk irin waɗanga abubuwa gaskiya zunubi aka ba ku ku ganin lada za ku samu ba ku haddasa bid'a babu umarni daga Allah ko manzo ne babu shiga wani mutumin kirki a ruwaito ruwaya daga shedan iblisu ku kama ta kuce a ba ku lada kowa zai ba ku lada har da matar nan da ka taruwa cikin gida ko jewa ta ta ce gidan mijinta ta ci abinci in an kawo abinci an ka kawo macen gidan ta ɗibi wanda ka isarta ta ba ɗiyanta sawa, wanda duk ka ka sanya ci abinci ya tuda da abi ne da gida ne abinda hadisi yace kawai a taimaka ma iyalin matacci da abinci wa qadaj ja'ahu haƙiƙa ya zo musu ma shigilawa abinda ka shigarta su ba su iya zuwa da abinci yanzu abinda annabi ya faɗa ke amma wanga abu da kuka yayi yawa an yi wata rasuwa ba ko da zai yawa na je gaisuwar rasuwa kowa bai haɗa nan ba in Allah ya so tallan da na gani wurin nan da tukunya ya yi goma duk bisa wuta suke kaji ko ga sunan gyara ɗaya akai A tasu ko sun yi zazzauni jiran suka a gyara kawo musu to babu wanda zan yi don ya kowa da zan yi duk sai na kwashe abin nan nasa sai na kiro su almajirai ne a wata makaranta nasa su su kwashe su can yi su duk iyaka abin da a yi faɗa na san ba a ta. zai ya kare a faɗa ce malam bai kyauta ba amma dai na san ba a ƙara ta balle ya ce an kai ƙara ta a ce biya ba ni zato a yi ƙara ta to duk wayannan bidiyoyi na ku ban gani a abin kwarai na ku kai bidiyoyi na kuna koya ma mata sata kuna koya ma almajirai sata har da malamai ma ku da ka zuwa wurin kuna koya musu fata. sai sun ke tace idan mutane mutum ya ke tace idan mutane ya jawo ya cikin kasa wanda ba daidai na ba ba daidai na ba Allah ya gafarta mana ku da ka zuwa wajen sauraron karatun mu ku rika gyarawa in kuna gyara da inda an ka gayyace ku wajen abin nan kowa na ku ya rasu kakwa kawo abinci ko ruwan alwala kakwa kawo kowa ka san ruwa ya da kai ne Allah ya kare mu babu abin da na maroya babu abin da an karoito an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi annahu qala ta shi annabi ya ce annal mayyita la yu'adabu bi bukai Ali, alaihi lalle ce ana mai azaba da kukan da iyali ne sun kai gare shi idan mutum ya mutu mata ta yi ta yi kyallowa to za a yi mai azaba kyallowan nan da ta yi to wannan hadisi shi na mai littafi ya gina ma babi da maganganun malamai akan wannan kalma innal mayyita la yu'azzabu bi baka'i ahli alayhi to akan tana ya kaso shi magana don kun ga matacce dai ya mutu aikin da an kai bai sani ba na kukan da an kai to za a yi mai azaba ga abin da bai ji ba bai gani ba ko kuka kaɗin yi shi ya sami lita ya gina mai babi da manganin malamai a kansa a kabara na abdullahab bin muhammad ya ariki sa'i a kabara na muhammad bin abdulaziz ahmad bin ahmad alhalal haddasana abu abbas a samu hawala sanad wa a na akhbarana ahmad bin Abdullahi salimi wa muhammad bin ahmad al-arifu قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الهيري حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي حدثنا عبد المجيد ابن عبد العزيز عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة قال ابن أبي مليكة ياتي توفيت ابنة لعثمان بن عفان وتياريها لعثمان بن عفان amirul mu'minin khalifatu min khulafa'ir rasul sallallahu alaihi wasallam ya ta ta mutu bai makkata can makka kun san usmanu a madina yake duk sun hijira sun ban makka amma da ya ta yi ta rasu makka wajen ibada sai mutuwa ta same ta can to faje na na shadawa mun zo don mahalarci gawarta wa hadaraha ibn abbas wa umar da abdullahi bin abbas da abdullahi bin umar da sun halarci wannan gawar kun san abai alfahari na a yi ma rasuwa manyan malamai waɗanda a hitacci mutanen kirki a gane su wurin nan abai alfahari na kun ga sahabbai na nan wurin da yawa amma waɗannan manyan mutane abdullahi bin abbas da abdullahi bin umar suna wurin kun ji su an ka faɗa don abin alfahari na a ce wani ya halarci abu ka nawa ba wai buga ya ba a ce kai wani ya samu mutane mutanen da wani kowa ta bai ya bai ko saboda illa dai ya ce Allah aka bai ya bude baki zuwa ne bai da wani kawai yi to mutanen kirki su aka alfahari ga su. faƙala abin da na ga su an taru mun zo halarci ta ibn abbas ya halarta ibn umar ya halarta faƙala sai ya ce wayan ne jalisun huma shi mai ruwayan ibn abi mulaika yace ni ina zaune huma tsakanin Abdullahi bin abbas da Abdullahi bin umar ina tsakiyar su zaune huma jalasu ila ma na zanna ina huskantar gudansu summa ja al-akhar sai gudan ya taho sai ya zama ina tsakiyar su jalasa ilayya shi ko ya zanna kusa gare ni faƙala ibn umar sai ibn umar ya ce la'amur ibn eh, usman ya ce ma'amur ibn usman mutane na ta kuka saboda usmanu bin affan kun san halifa ne min khulafa'ir rasuli. ko yanzu an ka cewa ne mai mulki na za ku ga mutane da yawa to bale mai mulkin duk duniya shi kadai ne ba wani shugaban kasa sai shi saboda haka mutane sun taru ana ta kuka suna kuka to wannan kuka da suke yi sai nace ala tanha an bukai baka yin hani ga kuka In ji ibnu umar kenan fa qala umar li amr ibn usman umar yace ma amru dan usman dan uwan yari ga da ta ala tanha an bukai baka tashi ka hana mutane su daga miyar gara kuka fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah yace innal mayyita lalle matacce la yu'adabu ane mai azaba bi bukai ahli alaihi idan iyali ne su yi mai kuka to za a yi mai azaba dan Umar yace ma Amru ya tashi yayi nasiha yace a bakuka saboda wannan hadisi wa qala ibnu abbas sai ibnu abbas yace kad kana umaru kulu. ba da zalika lalle ku abdullahi bin umar ya kasance yana faɗin wata magana wadda ta yi kama da wagga ba da zalika sashen ta wato wadda ta yi kama da ita sun ma haddasa ibn abbas sannan ibn abbas ya ba da hadisi ala ya ce sadartu ma umar bin khattab na taho da ni da umar dan khattabi mun dawo min makkata daga makka hatta idza kunna bil baida'i har inda mun ka kawo wani wuri da aka ce baida'u iza bi rakabin sai ga wasu ayari ranan nan mun dawo daga makka wato an gama aiki mun dawo daga makka za muna gida iza bi rakabin sai mun kaga wasu ayarin jama'a ta hata zilla shajaratin karkashin wani icci wa qala idha hafan zurman haula rakab sai Umar dan Kadabi Shi ne halifa wannan lokaci halifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace muna yace min kai ka dibo ibn abbas kai ka dibo wurin nan ka gani wancan taron suwana fa zahabtu sai ni tayi fa idza suhaibun sai gashi ashe mashahurin sahabin nan na suhaibu ar-rumi babban abokin nan na manzo Allah shi ma da tawaga sai sun dawo daga aikin haji su ma za su na gida sun tsaya hutawa karkashin wani yace don nan bai da a rahina akwai itace wuri shi ta kuwa ganin sabai da yawa in sun zo sun dawo ko za suna suna hakewa nan wurin kusan a makka babu itace da yawa to amma akwai inda adda to inda adda in in wannan to za ku ji a nan aka zuwa ana ta abin da ake yi to shi ma suhaibu ya tsaya ya sha inuwa ƙarƙashin wani icci su ma su umar su ma ga sunan sun yi to kala udu'uhu sai umar ya ce tunda sahibu na ta kiro min shi kiro min shi faraja'atu ila suhaibin sai ni dawo wajen suhaibu fa qultu irtahil sai ni ce mai tashi wal haq bi amirul mu'minin ka iske amirul mu'minin ga ya canza wani abin na na sai suhaibu ya taso falamma usiba umaru samaitu sahiban yabki to bayan ya zo sun yi abin da sun kai an kawaci to ran nan da masibar ta sami umar ta rasuwa ta samai a samaitu sahiban yabki abdullahi yace sai na ji yana kuka waya kuli yana cewa o hayya ya dan uwana wa sahiba ya abokina yana kuka shi suhaibu arrumi can sai magagin mutuwa ya ma umar sauƙi. fagala umaru sai umar ya ce ya suhaibu a talki alayya yanzu a kaina kaka kuka haka wa qad rasulullahi sallallahu alaihi Wasallam! kuma haƙiƙa manzawa Allah ya ce innal mayyita layu yu'azzabu bi bukai ahli alai! lalle matacce ana mai azaba idan ya mutu iyali ne sun kai kuka yanzu su haibu ni kawo kuka bayan annabi ya ce irin wanga kuka azaba aka wa mataccen da an kai ma kukan ga kala sai su haibu ya ba kuka mai ruwa ya ce "Falan ma mata umaru da ciwon dai bai ba umar ba to lokacin da umar ya mutu zakatu zalika da aisha sai na faɗi wannan hadisi na umar ga Aisha innal mayita la yu'adhabu bi bukai ahlihi alayhi sai na faɗa ma Aisha wannan hadisi da na jiyo ga Umar kuma ya ci ga manzon Allah ya ji shi fa qalat rahimallahu Umar sai Aisha ta ce Allah shi wa Umar rahama la wallahi wallahi ma haddasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi manzon Allah bai ba da yawan labari ba أن الله يحب المؤمن ببقاء أهله عليه Allah yana yin abin nan yana yin azaba ga mumini da kukan iyali ne gare ta ce wallahi manzo Allah bai ce haka nan ba Allah shi rahama ga Umar yayi mantuwa ne ga yadda abin yake walakin na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala sai dai shi manzo Allah cewa yayi inna Allah yazidu kafira azaban lalle Allah yana ƙara makahiri azaba bi bukai ahli alai idan ya mutu shi kai iyali ne sun kai kuka to Allah na ƙara mai azaba da kukan iyali ne wa Aisha Aisha tace idan ba ku gamsu da bayani na ba hasbukumul qur'anu qur'anu ya ishe ku tsakani na da ku ga qur'ani la taziru waziratun wuzra ukhra wata mai zunubi ba ta dauka zunubin wata rai to matacce ya mutu bai ko san an yi kuka ba a ce kuma shi za'awa azaba qur'ani ya ce babu haka kala ibnu abbas ibnu abbas ya ce inda zalika lokacin ta faɗi wannan sai ibnu abbas ya ce wallahu adhaka wa abqatu ai Allah shi yasa ai kuka kuma shi yasa ai dariya kun ga dai har yanzu ibnu abbas kamar bai gamsu da abin da Aisha ta faɗa ba Allah shi ya tirai ba ta daukar zunubin wata rai kuma Allah shi na ya sa a yi kuka kuma shi na ya sa a yi dariya ƙala ibn abi malaika ibn abi malaika ya ce ko wallahi ma ƙala ibn umar bin shay wannan jayiya da aka yi dan umar bai shi ƙala ba da aisha na da ibn abbas aka jayiya amma dai abdullahi bin umar bai ce ƙala ba hada hadisun mutafakon alai ala sahatihi akharajahu Muhammad Bukhari ya fitar da wannan hadisi ana abdan ana Abdullah wa akharajahu Muslim Muslim kuma ya fitar da shi an Muhammad bin Rafi ana Abdul Razzaq kilahuma dukan sun rawaito an ibn Jurayj ana Abdullah ibn Ubaydullah ibn Abi Malaika qala Shafi Shafi yace ma rawa Aisha ashbahu abinda Aisha ta ruwaito wannan hadisi na Aisha da tacci walakin na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala inna Allah yazidu kafira azaban bi bukai ahlihi alaihi Shafi ya ce to wannan marawat Aisha abinda Aisha ta rawaito ashbahu bi dalalatil kitab yahi zama daidai yahi yin kama da hujja alqur'ani summa bi sunna sannan yahi kam yin kama da sunna wa ma da fi azabil kafiri abinda aka ƙara ga abin nan ga azabar kahiri to shi kuma wa jabihi da karbawa tai abin nan la bi zambi gairi aikin da yayi na an kai mai ba zunubin wani ne na ba shi ma kahiri ba zunubin wani ne na ba wa fassara muzani, hadar kalamu mallam muzani ya fassara wannan wannan magana Waƙala Muzanni ya ce, Balagani ruwaya ta zo mini, annahun kanu yusu na bilbukai su ƴan jahiliya ƴan mutum zai mutu, yana yi ma mata ta yi wasiya to hake san matsayina gare ki. Ni ka yi miki komi da komi, in mutu ke san baki da mai yi miki, to yi min kukan da ya cancanta da ni. Ke min kuka da yawa, ke san matsayina. Kun ga wasiya ta yi kai, to mazan mazanni ya ce ƴan jahiliya haka suke yi. yusu yusuna bil a alaihim suna a yi musu kuka wa ya hati a daga kallowa wa hiya ma'asiyatun kuma sabona wa man amara biha to duk wanda ya umarni a ai wannan sabon wa umila ba'da wa anka ko aikata ta bayan ya mutu kana lahu zamban to yana da zunubi fa yajuzu an yuzada bi zambihi azaba yana halitta a kara mai azaba saboda zunubi ne shi adda zunubi ne ba wani na ba kama kala shafi'i kama da shafi'i yace la bi zan bai gairi ba da zunubin wani ne na za a mai azaba ba zunubi ne ne qala rahimahullahu malla muzanni yace wa yumkinu tashihu riwayata umar yana yiwa a inganta riwayar umar inna lamayta la yu'adabu bi bukai ahli alayhi yana yiwa a inganta wannan riwayar umar ala hadha tawili ga wannan tawili na abin da kahiri yayi wa ba zakarahu ba'du ahli ilmi masu ilimi sashen su ambaci wannan wadalika abin da yasa yace magana umar ana iya tabbatar da ita annahum kanu yusuna ahlihim bil fuqai alaihim wannan sai kallowa kwarai wadalika wannan magana rubuci take ya munata ma badi wa shuki alayya bai ya mutu a inni mutu kana ni ni ki mun kallowa kware ma ana alu da abin nan dace ke san matsayi na dake inna mutu ki mun kallowa ta dace da ni wa shuki alayya jabi ajaiba ki kama tuwayin ki dukke kike ki saboda mutuwa ta ya munata ma badi mata sai ta ya kawo wasiya in mutu ɗan jahiliya na ka yi wa mata ta wasiya cikin waƙoƙi ne to kun ga wannan wasiya da ya yi yana da rai to in an ka aikata ta ana kai mai zunubin ta bayan ya mutu wal mayyitu talzamu al uqubatu matacci uquba tana lazimta ta libuka ya ahlihi saboda kukan iyali ne bi ma ta kaddama da aiki ne wanda ya gabata min amri na umarnin da ya bayar wa wasiyati da wasiya ta fi hayati cikin rayuwa ta Allah zai kai mai azaba cikin kabari ne kun gani kamar yanzu an ga taro da kuka yi in an ka mutu duk malamin da ya ce ana yi ne ya ce ku riƙa yin wannan dahe-dahen ku yi wa'annan abubuwa na bidiyoyin da kuka yi to wannan maganar da ya faɗi sabota to ko ya mutu sai an kai mai zulmin cikin kabari ko ya mutu cikin kabari ne sai an kai mai ba a kai ma kowa wannan zulmi ba don shi ya abi ne shi ya ce ayi to haka nan duk sauran bidoyi da kuka gana ana yi cikin addini shi yasa in komai mutum ka yi gaba aka dibi ba a dibin baya gaba aka dibi ta kwan shi in nan mutu ya kaka za a yi tun da ya mutuwa za ka yi in mutu kaka za a yi to haɗa ma mutane gaskiya kakka gyara musu ransu da abin da ka husa ta Allah don su ji daɗi radda kan mutu baka nawa za a kai maka kayan ka cikin kabari kakka yi zaton wani za a kai ma ba kowa za a kai ma ba kai za a kai ma abinka kun ga hadda bikin gana ya yi ɗalibai duk wanda ya kago shi duk wanda ya kago shi ko ya mutu zunubi ne bai kare ba duk an kai bikin yayi dalibai wani wuri sai an kai mai zunubi kuma kuna gani yanzu har matan da aka kuwa bikin yayi daliban sun fara magana ‘yan uwansu na lalacewa saboda bikin yayi dalibai to shi wanda ya kago shi gani yake kuɗi za a samu ya birgi bai gane ba sai radda ya mutu an kawara kai mai zunubi ya yi ɗalibai an ka kawara kai mai zunubi bikin ya yi ɗalibai sannan bai gane to duk abin da za ka yi bibi gaba idza aratta amran fatadabbar aqibatahu kama wanda hadisi yake in zaka yi ramari to kwantar da hankalinka bibi karshe ne mi zai biyo ba in ya zama alheri famdu ka ci gaba in ya zama kaga karshe kam abinda za a biya ga wani zai zo fatarok hadisi ya ce bari shi yasa kuwa ganin abubuwa yanzu na kuwa ganin aka kaga su da wayanda ba su da hangen nesa sun ka taho tijawan da magabata sai ku ga awabba su san wannan abu ba sun sani gaba sun ka ba kabarin mutum ya kadibin kayan da za a kawo mai ba na alheri bayan mutuwa shi yasa sun kai shiru yanzu yara sun taso wayanda ba su da babba kusa gare su wanda ka aza su ga hanya sai su ta kagowa sai mutum ya kara gaba nan gaba ya fara kwana biyu zunubi ya haye shi sai ka ga yaran ma sun bayi da shi yana mutuwa ita kai mai kaya cikin kabari bonecin mai ba mai kama mai waɗanda na yanzu da ko ofansu ba su addu'a ya mutu bale kai ko obansa ba su wa addu'a in ya mutu bali kai Allah ya gafarta mana wa kazalika idza kana nauhu haka nan idan daga murya da kuka min sunnati yana cikin sunan mutum shi da ma al'ada ta yana yanka mai mutuwa ya ta zuwa awa ne faru an ko kuma mutum na ganin duk an kawa mata ta mutuwa ko ubanta ko wanta ko kaninta ko danta ko wani dan uwanta da ya mutu sai ya ga tana daga murya da kuka bai magana take nan yarda ta ya nuna mata yarda za a yi mai azaba ba da mawuti ba ba da kuka shi za a azaba don ya ga tana bai ce wata bari ba alali wani mutum an kawa aure ana faɗa mai haƙƙin da an ka azama shi ka na alaihi abin nan idh kana alaihi kaffuhum anu dan ya zama wajibi ya hane su yace kai ko ba kukan ko ubanta na ya tsawace ta ce ta bata ga miya to kaga in yan mutu tai ta san abu na wanda bai so inda yana nan ba ta wara to ba ai mai azaba قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا وانفسكم واهليكم نار يا ku wanda suka imani ku kare kanku ku kare iyalinku daga wuta to ya ga abin da za su shiga wata ya kyali bai yi magana ba sai bayan mutuwa sai ta yi mai iri ne to za a yi mai azaba don mace in tagga tana yin abu mijinta bai magana ɗaukar ta kan yarda da abu na gare to yi mata magana ku yi waɗa gobe kuma in ta yi kafin duk ta yi abin da an kai mata magana kuna faɗa to ko ka mutu ba ta cewa abin da kaka so na don ta san duk ta yi shi ka ne mata magana kuma kuna tashi ba daidai ba to ba ta cewa abin da kaka so ko ta yi shi bai shahuwarka amma ka kyale don tsoronta sai ta ɗauka kana so ne don haka Allah zai maka hukuncin kyale wannan da kai don shi Allah wuri ne ba a aikin maza. wa alaikum assalam Ƙwarai yana iya tara su Ƙwarai yana iya faɗa musu ya ce in mutu kakkwai min kuka don ka su ƙara mai azaba da yana ganin ɗan haske haske haka kamar ya shigo masallacin da misali da sun gari kukan nan sai ya ga duhu a ya shige ɗaki tsakiyar dare ya kashe wuta zunubi ya yawa kenan Allah ya kare mu wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam kullukum mas'ulun an ra'iyati kowannen ku za a yi mai tambaya da kiyon da aka bashi kowa aka ɗaura ma aure da mace an ba bashi kiyonta dada ko ya ɗebe tsoronta ya aza ta ga hanya ko ya ji tsoronta ya ƙi faɗa mata gaskiya Allah shi mai azaba ko ya ɗebe tsoronta ya ji tsoron Allah Allah ya kare shi daga azaba ko ya ji tsoronta ya bi tsoron Allah Allah shi mai azaba kin ka zan ba ka iyawa ka kai wani karatu da mun kai da kuna a yarinya ubanta ya bido mata miji zai mata aure ta ce baba na yadda kai mai aure amma ba yanzu ba ya ce sai yaushe ta ce bari in ta in tambayi manzo Allah ya faɗa min haƙƙin aure in ina iyawa to zan yi aure in ni ji ban iyawa baba ni ba za a azaba in ni ba daidai ba cikin auren ba kai ba ya ce to mutai ya shiga gaba ta bishi sai gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zanna ta zanna baya gare shi ya an kai dattijo ya ce ga sanan nan ta faɗa abin da a matsala yariya ta ce miji ya samo min zai mina aure ni ce to kashi mai aure sai na ta wurinka. na yadda shi mai aure amma sai na ta wurinka ka faɗa mai haƙƙin aure in jiya. inda ji ina iyawa inda ji mai iyawa ba ni sai annabi ya mata bayani mata bayani ta ce to ya rasulullah wallahi ban iya tsara haƙƙin ba wallahi yanzu kan ban iya tsari shi sai annabi ya ce dattijo rabe da ita ka kai mata aure shi kenan sai an ka tsaya nan to da namiji da mace kowa mai kiwo ne ga haƙƙin nan da an ka bashi saboda haka in ka batta baka aza ta ga hanya ba don tsoron ta ya rage gare ka in ka mutu kaga su na kiro da mankara sun taho za ka yi musu bayani za ka yi musu bayani wa qala sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah ya ce man sanna sunnatan sayyi'atan duk wanda ya sunnanta sunna mara kyau wa alaihi wuzruha zunubin ta yana bisa gare shi wa wuzra man amila biha da zunubin duk wanda ya aiki da wannan sunna za a ba shi zunubi ne saboda haka duk aikin da za ka yi kwantar da hankalinka ka dibi bayanka in ka ga mutane to di ba abin nan sunna na ka yi su gani in hoyar da dai kake agan ana ganin ka da almajiri haka zo abin da kai ke kaiwa jahili wa in ya yarda da mutum ya yarda da shi to duk abin da za ka yi di ba ka gani sunna na ka yi ba sunna na ba ka bari duk abin da ka tabbatar da kayi yara sun ka gani sun ka ce to ai ko malam wane yana kaza to ko mutum miliyan dubu sun ka yi shi sai an kai ma zunubin su ka ɗauka zunubin abin da ka yi dai an gare ka zunubin mabiyan ka biyu yana bisa gare ka wa alaikum salam ai dai kana da almajirai dole ka yi rukuyi take so da ya kamata su don amana ta gare ka ka azar su ga hanya duk abin da za ka yi dole ka aza mutane ga hanya wadda an daidai saboda duk wanda ya koyi da kai su mutane da yawa za ku ga malamai wani sun da ya kai dai birki ya yi wa'azi dai a dariya ya faɗi magana shi dai ayi dariya bai san in wani ya ƙara gaba ta ya yi ya yi abin na an ka yi dariya zunubin da an ka bashi an ba malam kamata ko mutum miliyan ɗari na zunubin su shi na bisa gare ka in kana hita batun maganar dariya aka hita batun hanyar da za ka tsere in kuma kokari za ka yi ita yi ai dariyar da dai duk za ka sa mutane a yi lokaci gare ta amma zunubin ka bai da iyaka dan sai lahira iyaka ta yi ko cikin jahannama ka shiga bai da iyaka kuna ka za a ta yi da shi ha abada kun ga wato abubuwa da yawa na nan cikin addini na mutane sun ka shigar suna ganin awa addini na zunubin da ka iske sun yanzu Allah ɗaya san iyaka ta yi Allah ɗaya iya kaɗi Allah ya gafarta mana wa amma idan lam yakun bi amrihi amma idan mutum bai bada umarni a yi mai kuka ba wala huwa min sunnati kuma ba sunna sai ta ba bai saba ba ya gani yana magana fa huwa alama qala Aisha to yana nan bisa gabin da Aisha ta ci, ba ai mai azaba ne shi qala ibn mubarak arju in kana yanahum fi hayati Allah ya kuna alaihi min dalika shay'un ibnu mubarak yace ina ina fata ga Allah mataccen da biyan mutu in ya zama in kana yanahu in yana hana iyali ne ga kuka in an mutu fi hayati lokacin rayuwa ce arju Allah ya kuna alaihi min dalika shay'un ina fata ne zan bai da zulmi ga kullu cikin wannan in dai dama da rai ne yana hana sun kai yanzu ba da umarni ne bai nan bale ya hana su ina fatan Allah ba zai masa azaba saboda ka a kula da abin da ya kamata a kula da shi a kauce ma abin da ya kamata a kauce ma duk abin da ka yi wani ya gani ya kuyi da kai sai an baka sakamako ne shi yasa wani karatu da mun kai da kunan cikin sayi musulun abu huraira yi wata alwala a in ya zo wanke damce haka sai ya kawo na in ya zo wanke tayin kawa sai ya tabbai wando yana gamawa sai ya wayo sai ya gai araba haigar ya ce a bani ne kuna nan wurin da na san kuna nan wurin ba zan yi wannan alwallah don yara na kasu ce su ce sai haka na aka alwallah a kai mai zunubi ya ce bani hulanin da na san kuna wurin ga ba zan yi wannan alwalar Su haka nan malami dole ya taka tsarnan ga abubuwa duk abin da kai kana malami ko iya kai da kai yaro ana ce mai jabir bin abdullah ya biɗi mata babban sahabin gada kun jiya abdullah bin Haramun, wannan da mala'iku sun ka sauko sun ka yi mai wanka sun ka yi mai sallah su dubu saba'in to shi wannan sahabin ɗana ya biɗi mata ya iske manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah na nemi mata sai ya ce ka gane ta ya ce ban gane ta ba kabbiɗe ta ba ka gane ta ba saboda yarda ta da ubanta ya biɗe ta ya ce izhab wanzur ilaiha ta yi kallo gare ta fa inna fi ayyidil ansari shay'a lalle ga idanun ansaru akwai wani abu shi ko abin nan muhajiruna a mutanen makka akwai abin da suke da shi mutanen madina akwai abin da suke da shi akwai wani abu cikin ijiyar ansaru ba kowane namiji ka so ne ba cikin mutanen makka ta jabiru ya taho yariya ya tambaya tana ina an kace ta tai gona tare da babanta to tana zuwa ya azo mata ka zuwa ya ce yau shi ta kadawa a sai ba sai ya zuga ya sai samu aikin da bino wata gona sai ya laɓe ta huskanto ɗauki da kaya sai bi ta da kallo da can da ta wuce sai bi ta da kallo da nan malami na jabiru Yariya na wuce sai mai yara matasa sun ka taso Allah ta mana sahabin annabi kake mai daraja yariya ta biyu ka kawo mata ido tun da can ta koma ta wuce ka kawo mata ido bayan ta wuce yace ku tsaya aure na bide ta na ce na faɗa maza Allah ya ce in ta in kalle ta wallahi manzon Allah ya aiko ni to kun ga da sahaba annabi ka bai da aure can harko ko haka suka bada aure abinda kawai aka so dai ka gane ta wadda kaka so ka gane ta to yanzu kuna da malaman ku yan taɗi ko ina jin suna ji wani shedanin malam yana cewa duk yarinya duk wanda ka ba yarinya bai tahowa taɗi ka an shi abin kamar wasi na ji wani shedani yana wannan wa'azi dan shedani na tun da ya kawara da sana'a annabi to shi annabi kun ga abin da kallo ɗaya ka cewa to ko kallon wani jabiru ya shi aka yi albani ya ce kafa abin nan adamar muru'a kafa bihi adamar muru'a ya ce ya isa ya zama rashin mutunci ga matashi ya bi yarinya ya yi zaune ta zanna an yanzura ilaiha wa tanzura ilai ga shi zaune ga ta zaune ta kalle shi ya kalle ta yace wallahi rashin mutunci ya yawa inji albani ki kai wannan dalibi bai da mutunci wannan mai bidan mata bai da mutunci to me kuka zato da malamin ku wanda yace an ka zuwa hira yanzu duk sabon gada akai ana zuwa wajen hirar nan ana wa ƴan mata ciki duk zunubin ne yana ga malamin da ya fatawa ana yi kowane na kuma duk kariyar da zai yi ba a zama kowa zunubi ne shi ka ɗauka abi ne kowa ba a zama shi ka ɗauka abi ne maliki ya ce duk abin da bai gyara mutanen a mutanen harko bai gyara mutanen ƙarshe haka mutanen ƙarshe sun kai mutanen harko sun ka za sun ka amma yanzu ku kun tawo da wata sabo abin nan kun samu kuɗi wurin kashe su ɗaya kuka biɗa kai cu da masara kun ka so kun ka raba makwauta da ya yi ko ku sau garin kwaki ko bi makarantun na allo ku rarraba musu ku sai suga ku raba musu garin kwaki da suga da shi kun kai da ya taimake ku da wanga taimako da kun kawashe dan wai na ganin shi an daidai in muka yi wa alifai ku cikin kadi jimala wa aka ba mutum mata yanzu bai zuwa hira wa ka bashi wanda ya ba ubanka mata bai ta hira ba shi ka bashi kurin ai ubanka ba hira ya ta ba ka bashi wata hira yanzu na tafa can dori babu ta yi tun da dori haka kawai da da ba gudu aka yi wa aure a kawo mutum je ga a ce ga mata nan na auro ma kuma abin da kun ka sani na ba da dadewa wani abin nan wani babban mutum a cikin jihar kowa ya san babbana ko mutum bai gani ya san babban mutum na wate ta ce ai abin nan mijinta wanda ta yi aure ce inda ta aure ta ce wala ba ta sani ba ki ai kai malam babanka shi ya daura mai aure da ita ya azani bisa jaki ya kai da hagarin amma ya kai malam baka sani ba baka kulawa da ni baka sani ba babanka wala bisa jaki ya kai ni ko ganin mutum nan bai an ka tsohon da jiga an ka daura mai aure an ka kai ni wani gari shi ka faɗa mai to dori haka aka yi illa dai abin da manzo Allah ya ce an yi son ka gane ta gani ɗaya an ka saka ko ko malamin ko yace ai karan ka zuwa hira yaro yana so ya tada shi gama iya yi daki ya aure ya biɗa mata bai gama daki ba wata mai ya ce mai ne ya yi da auren da ya kamata a yi nan garin a muna kalan na yaron ga azumi ya taho yake a bari wani azumi wani azumi ya taho kuma bai gama shige gobe ce a bari har wani azumi malam wallahi yanzu yan azumin ga to ba aure ina ba wani ita malam na yi laifi kyan wurin can duk wanda ba su wance ba cikin ku son san an yi haka to wa kawo shi wasu baya kuɗi ya kai mata ya kai mata katanga gina da adashin kuɗi yanzu Nan ga aiki guda nawa ka yi ni wuce dubu biyar an wuce nan sannan kana talaka ka sau abin nan malamin nan na ku duk wanda ya ce muku kuce ciwon nan ku ba annabi ku bi shi zunubi na nan kullum yana kai mai kullum yana kai mai mu yanzu kamar ni yanzu misali an sha min tambayoyi ina shiga ciki yanzu na gane da na ji wannan tambaya na san mazinaci na kai yanzu da na ji ta ba ka wahalsan da na ji ka yi ta na san mazinaci kake malam wallahi yarinyar wata yarinya ta rika wa an ce ba abin kayana na ce to ba ni to na san mazinaci ya kai gare ka wurin tiwa ya bata da mutane wai a bashi kaya ne bai so wanga ya tayo wallahi malam ni ban sani ba da ba ashe iska gare ta maciyaci ya halaka ta wai iska gare ta to duk malamin nan da yake ku tai ku ji wannan ku bata diyan mutane zurbi na nan bisa gare abbas je gare ya ce muku kakku ku bi annabi abbas je gare ya ce kakku ku bi annabi in kuna bi annabi ku bi in ba ku bi annabi duk wanda kun ka biya dai ku dai za a ba ku zunubi shi ko dai aza ku hanya za a kai mai zunubi ku zunubi guda gare ku shi ko zunubi biyu gare da nashi da naku haka nan kuma za a yi ta rayuwar shi za za ku ga malami kama abin kwarai amma in ba roƙon mutane ya bai ci abinci sai ya roƙon mutane zai ci abinci in bai roƙo ba duk bai samu abinci saboda abubuwa ne sun lalace banna ta Allah ɗaya san yawan to ku ji tsoron Allah duk abin da za ku yi ku bincike abin da daidai da mu da ko Allah ya gafarta mana ya kara mana imani ya kara mana tsoro ne da ibada ta da akhlaki ya sa mu kyakkyawan ƙarshe ya sa aljanna mu alaikum assalam Thank you. akwai malaman da ka ce ana karanta ƙur'ani a kai ma matacce lada amma dai hadisai ba su inganta ba don haka su maliki sun kano wani amma dai sauran ayyuka alheri kaga annabi ya ce a abin nan wasu an a yi sadaka a kai musu lada to annabi ya ce wa kullu tasbihatin sadaqatun kana iya zanna kai ta subhanallahi subhanallahi ka samu ko dubu daya ka ce a kai mai wannan lada miliyan guda kenan ka yi zihi ko dubu ɗaya lada miliyan ɗaya kenan ka ce a kai mataccen annabi ya ce wa kullu tazihatin sadaka hadisi ya inganta hal baqiya alayhi min birri abawayya shay'un abarruhuma ba'da mautihima akwai abin da ya rage na kyautata ma uwaye na bayan sun mutu kala na'am sai ya ci gaba da lissata ya ce wa sadaqatu anhuma ko alayhima yi musu sadaka to wannan yana kai musu kaga ko annabi ya ce wa kullu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun wa kullu takbiratin sadaqatun wal amru bi ma'rufin wa nahya 'anil munkari sadaqatun wa imadatu wa imadatul adaa an tariqi sadaqatun to duka wadanga duk wanda kaka iya kana yi kace a kai musu lada wa alaikum assalam Hmm. Eh, abin na in dai daban-daban suke ba ta da hukunci da za a bata shi dai liman na in zai yi an ka ce za a kimata sala a fala salata illa makatuba hmm. to in ya gama tashi kenan ya gama aiki in dai bai ba da izini ba duka in ba da izinin liman ba duba makaruhi bayan dai da izini ne na shi ɗaya na aka yi da izini ne yadda izini ne na aka yi babu dama hadisi cewa iza wa kimata sala fala salata illa makatuba kuma wala ya na rajulun na rajulan a kada wani mutum yawa mutum limanci a cikin iko ne fi sultani to nan na malamai suka ce to cikin sultani in ya ba da izini shi ka kamar masallacin yan izala ga su ba su da matsala bil 'iman ya ba da izini in mutum biyu sun tawo su yi masallatai yan izala a hakan amma na wasu kaga ba haka nan suke ba amma dai na yan izala su haka nan na yan izala da an ka to kawai ka bata inda ya gaba shi. Hmm. to Sosai sai wa annabi masalati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa sallim salli ala Muhammad wa sallim salli ala Muhammad wa sallim salli ala Muhammad wa sallim salli ala Muhammad wa sallim salli ala Muhammad wa sallim salli ala Muhammad ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انا روقك بان لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا الله منا روقك الله كغفرت منا الله كغفرت منا Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana lahiya Allah ka ƙara mana kuzari ga ayyuka alheri Allah ka ƙara mana ilimi Allah ka ƙara mana ibada kada ikhlasi Allah ka ƙara mana ibada kada ikhlasi Allah ka daidaita mu Allah ka daidaita mu Allah ka ashe mu. Allah ka kyautata ƙarshen mu Allah ka kyautata ƙarshen mu Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi Allah ka gafarta mana ka gafarta mahaifanmu masu rai da matattunsu duka Allah ka gafarta musu wayanda sun karga gama gidan gaskiya Allah ka haskaka rasu Allah ka ni'imta su cikin rasu Allah ka kare su daga dukkan azabobi cikin rasu wayanda adda rai kuma cikin mahaifar mu, Allah ka kyautata karshen su Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa Allah ka kare su daga sharorin rayuwa ka kare su daga sharorin mutuwa Allah ka gafarta musu Allah ka yahe musu da mu da su Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe ka sa aljanna makoman mu Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyalanmu Iyalinmu dukkan su Allah ka shirya su Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka warkar da marasa lahiya su Allah ka gafarta musu Allah ka ƙara mana hankuri da suwa Allah ka ƙara musu hankuri da muwa Allah ka zaunar da mu lahiya da suwa kai ka hada mu zama da sunan duniya Allah ka hada mu cikin aljanna Allah ka hada mu cikin aljanna diya da zuriya waɗanga da ka bamu da waɗanda za ka ba mun roƙe ka Allah bai asma'ikal na Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka kama mana tarbiyyar su Allah ka kama mana tarbiyyar su kuma Allah ka kare mana su daga sharrin kowa da kowa ka kare mana su daga cutar kowa da kowa da albarka sunayenka Allah ka kara musu imani da lahiya Allah ka warkar da marasa lahiyar su Allah ka ciyar da majiya yawa cikin su Allah ka suturtar da marasa sutura cikinsu marasa abin hawansu ka ba su abin hawa marasa gida cikinsu ka ba su gida na zama Allah marasa jari na sana'a ka ba su jari kuma ka taimaka musu ka rike musu jarinsu matawa cikinsu Allah ka tsare su inda duk sun ka bi hanya ka kama musu ka raka su da kanka ka hare su daga sharar hanya ka kare su daga sharrin karwa na bisa da na kasa. ka kare su daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka Allah da mu da su Allah kai mana kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su Allah ka gafarta mana ka gafarta ma dukkan bayinka musulmi bayinka musulmi yare da maya maza da mata waɗanda an kai da waɗanda za a yi nan gaba Allah ka gafarta musu masu rai da matattun su Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta mana ka gafarta musu baki daya bayinka musulmi waɗanda duk ba su da abinci Allah ka ba su abinci dukkan bayinka musulmi da ba su da abinci Allah ka ba su abinci bayan ka musulmi da ba su da sutura Allah ka ba su sutura bayan ka musulmi da ka san su yi sana'a ba su da jari Allah ka ba su jari bayan ka musulmi da aka bi bashi Allah ka ba su abin biya ka taimake su su biya bayan ka musulmi da su ka bin bashi, Allah ka sa a biya su bayan ka musulmi manoma Allah ka sa damana ta kyau Allah ka sa damana ta kyau Allah ka kyautace wannan damana ta Allah ka ba mu ruwa masu albarka Allah ka ba mu ruwa masu albarka Allah ka ba mu ruwa masu albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa bayan ka musulmi an makaranta ka ba da abin da za a ce a yi karatu Allah ka ba da ikon tsayawa a yi karatu duk abin da yake shagaltar da matasa daga yin karatu na latsalacen waya Allah ka raba su da shi Allah ka sa musu kamar latsa wayan nan Allah ka sa musu kamar latsa wayan nan cikin ransu Allah ka hidda sha'awar latsa wayan nan ka hidda son kalli-kallin nan cikin zukatarsu ka mai da hankalinsu gaba ɗaya ga karatu sai ta karatu sai ta ibada kada albarka sunayenka ya an gama karatu Allah ka bada aiki kuma ka bada inda za a ci halaliya Allah ka bada aiki ka bada inda za a ci halaliya Allah ka ba su hankuri da halaliyar da suke samu Allah ka azirta su halaliya ka ba su hankuri da halaliyar da suke samu saboda albarka sunayenka Allah matasa da yawa wayanda ka so su yi aure ba su da abin aure Allah ka ba su abin aure Allah ka ba su abin aure Allah kuma in akwai gida Allah ka ba da abin gyara ne in babu shi Allah ka ba da hilin kuma cikin jama'a ba daji ba kuma ka ba da abin da za a gine shi mata kuma Allah ka ba da wadda ta dace Allah mata Allah ka ba da wadda ta dace ƴan mata ma kowace Allah ka ba ta miji na kwarai ka ba ta wanda ya dace da ita zaurorin da dattijawan na maza duka Allah ka ba su abin aure kuma ka ba su waɗanda sun ka dace da suwa kuma Allah kowanne Allah ka ba shi ta ƙware kowace Allah ka ba ta mai amana wanda zai iya tsare amana ya ciyar da ita ya shayar da ita ba tare da ya kware ta ba ya koya mata addini cikin aminci da natsuwa da kwanciyar hankali Allah ka gafarta mana ka ansa mana addu'a yau wannan ƙasa ta mu kuma Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari wayanda kai yarda da su kana son su suna son ka kuma mu ma suna son mu mana son su Allah ka zaban mana shugabanni na kwarai Allah ka tosaya mana dukkan ƙasa baki ɗaya sama da tsakiya da ƙasa baki ɗaya Allah ka zaban mana na kwarai Allah ka zaban mana na kwarai kuma Allah ka zaunar da ƙasar lahiya Allah ka zaunar da ƙasar lahiya kowane ɓangare ta Allah ka zaunar da ita lahiya samanta Allah ka zaunar da ita lahiya Tsakiyar ta Allah ka zaunar da ita lahiya ƙasa gaba ɗaya Allah ka zaunar da ita lahiya Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa muka karfafa imanin mu Allah ka karfafa muka karfafa imanin mu Allah ka karfafa zukatan mu ga ayyuka alheri Allah ka karfafa gabobin mu ga ayyuka alheri Allah ka karawa jiyojinmu ga ayyuka alheri, Allah ka karawa idanunmu ka haskaka su ga ayyuka alheri, hannuwanmu Allah ka karawa su ga riƙon abubuwa alheri. Allah ka tausaya mana niyoyin mu da manawayin mu su zama masu kyau Allah ka ashe badodin mu aljanna ka ba mu firdausul ala Allah ka ba mu aljanna firdausul ala Allah ka ba mu aljanna firdausul ala Allah ka kare mu daga duka azabobinka Allah ka kare mu daga duka azabobinka Allah ka kare mu daga duka azabobinka da mu da uwaye da iyaye da iyali da zuriya da dangi <clears throat> da malamai da masoya baki ɗaya Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka ya Allah kai salati da sallama ga ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Thank you.